tarbiyyar malam ka ɗauka yawa masu kallon mu barkan mu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu da muka je kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kada da ya manta tun a farko mu yi bayanin maudu'in shirin shine halin da yan uwa na jos suke ciki wanda ya kasance alhamdulillahi mun ji wato bayanin malam adamu tsoho jos wanda ya mana cikakken bayanin irin halin da ake ciki kuma da ɗin daɗawa wato bakon namu na cikin studio wato malam mustapha muhammad ahmad ya yi mana karin bayani akan shi yadda al'amarin yake to a nan gaba kada insha allahu akwai barista haruna magashi wanda shi ma insha allahu za mu tattauna da shi dangane da wato take dokar kasa ko in ce kin umarni wanda ya kasance wannan hukuma ta dss suka yi wanda a satinan da ya wuce aka shiga shari'a ta su malam wanda aka yi a kaduna wanda insha Allah za mu ji karin bayani daga wurin shi insha Allah to kafin mu same shi bar mu duya zuwa ga malam kuma mu ji wani karin bayani malam zai to Allah shiga wata malam kuna cikin mana bayani shi ka tafi eh, malam Abbas wannan dai abin da eh, ya shafi eh, su abin da yan uwa na Jos kenan Jos kenan haka ne amma idan muka karkato dangane da dai muna nan kan al'amarin da ya shafi su hmm. jami'an tsaron Najeriya haka Eh, wani abun tada hankali wanda muka fara gani mm. eh, sabo duk da yake mu a harkar islamiyya ba za mu ce sabo ba eh, maganar idan sun kama mutane mm. shine na kona mana yan uwa mm. da rai ba tare da sun shahadantar da su ba wato za su kama waɗannan yan uwa da ke muzara a abuja sai kasance kuma na tunanin malamuna samu barista to insha Allah yau masu kallon mun sami barista Haruna Magashi wanda insha Allah za mu ji daga bakin sa assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam to barista Haruna Magashi barka da waraka ya kokari ya ayyuka alhamdulillah to an sha ruwa lafiya ko lafiya alhamdulillah to masha Allah to barisa za mu so mu ji ƙarin bayani daga gare ka matsayinka na lauya wanda ya kasance kuka san harkar shari'a ya kake ganin wato take dokar da hukumar dss ta yi na dangane da tsare malin zagzaki da kuma zuwa kin biyan umarnin kotu na wancan karan sannan kuma da zuwa su bi umarnin da kotu ta bayar yanzu ganin sun kawo malam kotu a zo a ce a zuwa yi masa shari'a shin me za ka ce mana a takaice shi dai wannan abin da suka yi gaba ɗaya abu ne mun ba abu ne da aka yi da su ka'ida shari'a ba kamar yadda na faɗa wancan satin abin da aka rai shi da ka'ida shari'a tun da an kaiwa shi malam da suke an maki bai karɓa ba to za a dawo ko ya zai tsara ne yau ko da bayani cewa ya kai an maki amma ba a karɓa ba don haka shi ne gabatar da ƙara sai ya nemi a ba da wa'azi cewa waɗanda suke rike da malam su kawo shi to duk wannan ra'ayi ne a open court a bayyane ba kawai a ɓoye ba to amma abin mamaki sai gashi a ranar da aka saka malam bai karɓi sumaci ba amma an kawo malam kotu ta haka kamar yadda muka ta faɗa dai wannan abu da DSS suka ya saba doka ya saba odar kotun federal high court ta shida da ke abuja wadda ta ba da umarni dss su yi malam a hannun yan sanda su kuma yan sanda su kai shi gida don haka hanyar da suna kan cewa sun tafa umarnin kotu kuma wannan hukuncin yana nan a kan su kuma zai fi su duk lokacin da zartawar ta kama to wannan shine game da abin da suka yi na kawo malam to bayan an kawo malam din ba a karanta masa cajin da ake yi ba saboda ana zargin su ne su su hudu amma guda biyu ba a kai musu san ɗin ba wannan kuma wani abu ne da ya kara fitowa da cewa lallai dai suna da wata wani fata yin haka mhm. tun da waɗanda ke da gare suna yawon su ina ana ganin su ba a iya kai musu san mace ba sai wanda aka ji aka kai san mace bai karɓa ba shine aka kawo shi to san dai a yanayin da suka fito da malam suka kawo shi kotun ba amma kamar da eh, barista haruna eh, magashi barista haruna magashi ko zaka dan kauce daga wurin da kake da yake sabis din bai da kewa kamar muryar ba ta fitowa ko zaka dan kauce daga wurin da kake kuma a dan daga murya to na ko ana ji yanzu eh, eh muna jinka bayan an shigo kotu din dai kamar yadda na faɗa ba a karanta caji ba saboda musulmi na ke zo masa tare ba a kotu don haka sai mai gabatar da kara na yin gwamnati kenan wakilin a cikin na kaduna ya ce a kan ya su samu na mutum biyu kan shi so kotu to da alƙali ya ce a daga sati biyu amma bisa bukatuwar su madan cewa kai shi bayan sallah sai aka daga bayan sallah so bayan nan ana ana wannan kuma lauyan tashi ya nemi da a bada daidai na kuma da saboda dalilai guda biyu na farko ne a cewa sun zarta shekara biyu kuma akwai tanadi na shari'a wanda aka tsare shi tsawon lokaci har ya zarta shekara biyu to ana ba da biyan da ne automatic sannan kuma ga yanayin rashin lafiya da kuma da suke fama da shi to shi alƙalin shi ne.

sai kasance mutane sun ji abin da kake cewa ana eh bismillah muna jin ka ci gaba shi lauyoyin malam sun buƙaci ko ta taba da ko da zamana duk lokacin da suke da buƙatar ganin malam za su ga malam ba tare da karnaki ba ba tare da an hana ko an sa musu shari'a ba wannan kuma muhimmin abu ne a shari'a da ba zai yiwu ce ana shari'a da su malam amma kuma lauyoyin malam ba sa samun ganin sa ba to tun farko sai da shi zama yan gwamnati ya nemi cewa a bar malam a hannun su jami'an dss kenan jami'an tsaro na farin kaya inda yake a yanzu a madadin a ce a kai malam prison kenan to shi alƙalin ya amince da haka to sai alƙalin ya bada da cewa duk lokacin da lauyoyin marasa ganin sa su rubuta takarda su aika wa dss a cikin kwana uku da kotu ce cewa dss su ba su damar ganin malam to a halin da ake ciki yanzu an rubuta takardar ana so lauyoyi su ga malam an kai wa dss kuma har sun kira waya sun yi akwai cewa an kawo takarda kuma sun karba kuma za su yi kisa a umarnin kotu to zuwa yanzu dai abin da ake kenan muna tsara cikin satin nan da za a shiga lauyoyin malam sun za su je su gana da saboda a shirya yadda za a yi wannan shi haka ne to barista daga karshe cikin minti ɗaya a bayan sallah da aka daga shari'a zuwa bayan sallah an sa wani lokaci ne koko an dai bashi kawai bayan sallah ne eh, an sa ranar ashirin da ɗaya ga watan jun shine za a dawo kotun ana sa ran da za a tafi an kai sammaci ga sauran mutum biyu da ake tuhuma malam yakubu haya da malam sunusu abdulkadir idan aka zo kuma sai a karanta shafi sai ku ba da amsar sai sun aikata ko kuma ba su aikata daga nan sai a tura a fara shari'a haka ne to insha Allah barista muna godiya kwarai da gaske eh, Allah ta Allah ya saka da alkhairi insha Allah sai kuma wani lokaci nan gaba mun gode kwarai da gaske to insha Allah yan masu kallon mu inshallah mun dai ji bayani daga bakin barista Haruna Magashi wanda ya kasance cewa lauya ne mai zaman kanshi kwararren lauya mai zaman kanshi wanda muka je bayanin da ya mana a takaice dangane da ita wannan shari'a to insha Allah ba tare da wani bata lokaci ba da lokacin ya riga ya wuce mu zuwa juya zuwa ga malam Mustafa kuma mu ji shi mana shi karin bayani to Allah shiga bata malam kun da ji bayanin da barista ya mana mun ji magana barista kuma Allah da alkhairi mm, to ilahi muna dai nan bisa magana da muke duka al'amari ne wanda ya shafi mm. take doka mm, daga bangaren eh, hukumar hukuma wato masu gudanarwa da kuma bangaren ita hukumar tun da sojoji da komi suna karkashin su wato bangaren jami'an tsaro da kuma bangaren su waɗanda suke iyayen gida ne na hmm. jami'an tsaro din su ne wasu gwamnoni da hmm. kuma shugaban hmm. ƙasa wannan su ne mutanen da suke ci gaba da cutar da mu eh, ba bisa doka da ka'ida ba eh, eh, bisa sarrai duk da yake sun iya sana'antar da wasu waɗanda suke da kaifin baki da sunan wasu malamai su fito su rika magana Eh, wanda su ma dai karshe dai yanzu Allah subhanahu wata'ala ya damke su eh, duk abin da za su faɗi hmm. al'umma sun san ƙarya suke yi ba gaskiya ba ne ƙarya suke yi wato malam kana bayanin cewa wato ganin cewa al'umma sun gane gaskiya sun gane yawa al'umma sun gane su eh. ko ma sun faɗi din ko ma ba su yi shiru ba al'umma sun duk abin da suka faɗi mutane sun ƙarya suke yi hmm. waɗannan malaman kowane irin malamai da aka hmm. samar da waɗanda aka sana'antar da waɗanda kuma kuma ga sanan dai kawai za su ake yi suna abin da suka ga dama wannan ɗaya daga cikin musibar da muke fuskanta kenan a ƙasa wadda ake kira najeriya waɗanda hmm. binnan waɗannan hmm. mutanen wato kullum mun cika mun fi tarkizi ne kan mutanen da hmm. ake malamai eh, saboda su idan suka ga dama al'umma za su shiryu idan suka ga dama kuma al'umma za su shiga cikin halin tasko wato tasirin da malamai tasirin malaman addini a wurin al'umma eh. musamman mu al'umman mu eh, tana da kaifin gaske waɗanda kuma waɗannan mutanen shi yasa kowane lokaci gwamnati take bibiya su mm-hmm. yadda ta ga dama take da su ta maida su kamar kaji za ta watsa musu tsaba su bi wato kuɗi kenan za su zo su yi mata abin da suke so mm, wanda ɗaya daga cikin matsalar da muke fuskanta a Najeriya kenan kuma ma dama irin waɗannan malaman suna limfashi mm. to Najeriya ba za ta gyaru ba najeriya ba za su gyaru ba da waɗancan 'yan siyasa ɗin waɗanda ba su da aikin yi suka shigo suna tare da 'yan banga su mm. waɗanda eh, su mutane ne waɗanda eh, su ma ba daidai ta dame su ba a'a su abin da ya dame su mine ne zai shigo aljihunsu mm. ko da ko za a zubar da jinin iyayensu ne mm. za su iya saidawa tunda da wasu ba suna ba da 'ya'yansu wurin tsafi-tsafi tsafen su ba eh. da 'ya'yansu domin su samu kuɗi don muna ganin yawa da ana ganin waɗannan abubuwa din to wannan ƙasa ta kai lahaula wala kuwata mala abbas muna magana ne kan abin da ya shafi ƙona mana yan uwa waɗanda suke kamawa kasanto sun fito eh, jerin gwano mm. jerin gwano na cewa a sakan musu jagoransu kuma kamar yadda muka sha faɗi kuma muna faɗi jerin gwanan nan gwamnati ko kuma tsarin mulkin ƙasa mm, shi ya ba mu izini mu don haka ba wani dalilin za mu fito jerin gwano 'yan sanda da soja su kama mu kuma su je su rika ƙona mutanenmu abin da ya sa kila shi waɗannan hotunan hotuna ne wurin wanda ya shafi al'amari kila wanda a mahanga ta addini bai kamata mu nuna ba saboda wuraren da aka kokona din mm. ba zai mm. kasance za mu iya samun mm. dama mu nuna waɗannan rishin imani da su waɗannan jami'an tsaro suke yi ba wannan abu ne wanda eh, shi ma yana da bukata lauyoyin mu su bi kadin waɗannan abubuwa din saboda ba wani dalilin zai sa jami'an tsaro su kama mana mutane su kona haka ne sannan malam abbas idan muka tafi dangane da shi akwai eh, eh, wani wanda na ji shi ma eh, yana magana daga cikin jami'an sojoji na cewa za su iyaka abin da za su yi wurin ganin mm. hana wannan abin din ba ku isa ku hana mu mm. abin da yake ana cice mashi abuja struggle ba ko kuma abin nan jerin gwanan abuja mm. ko kuma kai da komo na abuja ko kuma ya sunan shi faɗi tashi na cikin garin abuja ba ku da wannan makamin ba ku isa ku hana mu ba abuja yadda kuke kuke ganin kuna da haƙi a ciki haka muke da haƙi mm. na haka ƙarya kuke ma ku ce mana wai za ku iya hana mu shiga abuja mm. ko kuma wannan faɗi tashe da muke nisa an saka mana jagoran mu mm. kuke ganin wai kuna da bindiga da za ta hana mu ba ku isa ba dole za mu ci gaba da shiga abuja wurin Eh, fafutuka ganin an saka mana jagoran mu duk inda za ku kai mana shi don haka hargagen ku ku shiga gidajen rediyo ko tv ko ma wani abu wadan wani bangare ne na magana soja don akwai wata magana da take yawa da hayan da bamu da inganci kanta shi yasa ba za mu yi magana kanta ba ta eh. bangaren kwamishinan yan sanda na abin to eh, waɗannan dai mutane dai ko wane ne ke mm. da tunanin wai zai mana barazana ta kisa ko wani abu yayi lokacin shi ne mm. wata rana ba shi ne bisa wannan mm. mukamin ba kuma za su ta yi mu kuma za mu ta maka kotu duk da yake ba su da mm. abin nan ba su da girmamawa ga al'amarin da ya shafi doka ƙasa eh, shi yasa har yanzu kamar yadda mun sha faɗi muke ta faɗi kuma yanzu kowane lokaci muna faɗi ƙalubalen daga buhari har abin da ake ce kansala hmm. kan su fito su ce mana wai su mutane ne masu kiyaye doka ƙasa ƙarya suke yi ba su bin doka ƙasa gwamnatin apc ba a taɓa gwamnati a najeriya gwamnati ta kama karya hmm. gwamnati hmm. ta kama karya gwamnati yabbara bara don 'yan izala gwamnatin baradan yahudu da kasashen yamma irin gwamnatin buhari ba ba taɓa yi ba don kuma akwai ta a nuna mana mhm. ko waɗancan wanda kila za a ba giya ya kwana sha hudu bai san abin da yake ba gwamnatin mhm. jonathan ba ta kai wannan gwamnatin lalacewa ba ba ta kai wannan gwamnatin mhm. saboda wannan gwamnatin gwamnatin ce wadda mutane suka gagata wasu waɗanda suke da baki suka gagata suka nuna ita wata tsiya ce gashi nan ta zo babu abin da take illa saba dokar ƙasa da wannan gwamnatin ta buhari take Eh, gwamnati doka ta ce muku ku yi kaza su kuma sai su nan eh, abin nan eh, a matsayin ku na waɗanda kuka ce za ku yi matalakawa kaza mm-hmm. sai kuka zo kuka ɗirka musu ƙarya shekara uku da rabi kuna ɗirka matalakawa ƙarya har yanzu su kuma waɗannan talakawa abin takaici mm-hmm. sun kasa su gane wani abu na shi yasa har yanzu al'umma muke da ban mamaki muke abu musamman bahaushen mutum mm-hmm. saboda ya fi kowa matsala a najeriya mutumin da ake kira bahaushe eh, saboda suna ganin shi wannan shugaban kasar dan baradan yahudu shugaban kasa dan baradan saudiya shugaban kasa dan baradan wahabiyawa yan izala wanda eh, saboda bai san abin da yake ba ya je ya anso kuɗi daga wata ƙasa ya zo ya kashe mutanen shi ya tabbata kowa ya ji sun faɗi mhm. saboda ka san akwai wasu waɗanda aka sana'anta eh, suna cewa wai akwai wasu rumuzu da ya kamata a la'akari eh. saboda san abin da suke musu ma shi wannan da ya yi maganan nan eh. mutane su je su bi kadin su ji wane ne a mhm. matsayin matsayin shi a rundunar tsaron saudiya kwarai mm, da gaske ko haka ba mm, a cikin gwamnatin zauriya mutane su je su bibi kayanin wannan mutumin da ya yi wannan magani mm. ƙarya ce wannan mutumin ya fito ya wannan magani mm. da sunan gwamnatin ƙasa alhali ba alhalin yawa magana ba haka take magana ba haka take ba bai isa ba wallahi kwarai da gaske bai isa ba da yanzu ya kwanta dama tabbas yadda wani muka san nizamin saudiya mm. nizamin kama karya mm. na kisa irin nizamin buhari ne eh. Eh, to bai isa ya zo wannan magana ba mm, amma za ka ci wasu mutane waɗanda su eh, abin nan kai ka rasa ina suka dosa sai ka ji suna wasu maganganu su faɗi can su faɗi can su tsallaka can su tsalla mala abbas haka duk lokacin da waɗannan mutanen suka fito ba gaskiya yi ba tana zuwa lokaci kaza ta saki sirrin su ko su kaza su kaza waɗannan mutanen abin da suke yi kenan kuma duniya ta riga ta sani amma saboda mm. al'amari da ya shafi eh, da yawan mutane saboda suna tsoro mm. ko a kashe su ko su mm. je gidan yari so shi sanya sai ga sun kame bakin su kuma wannan kame bakin da wannan tsoron bai hana a azabtar da su ba kwarai da gaske bai hana abubuwan su faruwa bai hana abubuwan su faruwa misali in mutum yana tsoron talauci ne ko mai kuɗi ne za a kwace wanda talauci ya wuce duk kuɗin mutum yanzu duk kuɗin mutum duk 'yan sanda da zai kawo duk kamarori da zai kawo in ma bindiga zai saya a aje gidan shi eh. baya kwana cikin kwanci hankali mm. me ya kawo wannan mm. babu natsuwa me ya kawo wannan ba mm. natsuwa ka gani ko shi kan shi shugaban kasa ko wasu shugaban jami'an gwamnati eh. ba su da natsuwa duk ko karfin bindiga da wane ne da ake tsare da su ko cikin bariki suke eh. suna jin tsoro waɗancan suna tsoron a musu jin mulki waɗancan suna tsoron a zuba musu guba waɗancan suna tsoron to ina amfanin wannan kaga kenan gara ka fito ko da mine ne ka fito ka tsayu tsayin daka wanda za ka san idan an kashe kamar Allah subhanahu wata'ala ko da mutum ko wanda yake ba musulmi ba saboda ba lali ba ne wai mutumin da ya fito domin ya bada ran shi al'umma su wanzu ko da ba musulmi ba ne mm, Allah ya sanya shi wuta mm. ba lali ba ne ko da ko kirista ne mm. mutane su sani da wannan saboda mu musulmi muna da wasu ɗabi'u daban wanda kila akwai rashin fahimta wasu abubuwa saboda akwai mutane da dama za a sha mamaki idan Allah ya kai mu wata duniya daban za a gansu cikin aljanna kuma ba musulmi ba ne amma saboda Allah ya haskaka musu wasu abubuwa sai tsayi don ɗan adam su wanzu Allah subhanahu wata'ala ya ji tausansu ya ji kansu ya sa su wannan wurare haka ne daga nan malam abbas eh, akwai magana wadda eh, kila ina son karkare da ita amma kafin nan akwai magana eh, abin nan sace mana jagora mm. Mm, wanda buhari ya yi mm. saboda mu al'amarin da ya shafi malam tun da buhari ne ya taka ya je saudiya ya an so kwangila da wasu kasashen larabawa sannan ya taka ya je london da wurin uwayen gidan shi su trump mm. ya an so kuɗi domin a kashe mana jagora a rusa harka to don haka da abin da ya sami malam zarzaki buhari muka sani mm. gwamnati shi ne mm. don haka malam zarzaki yau muna kusan sati guda yau kwana biyar ba mu da labari inda jagoran mu yake wannan wani abu ne wanda yake al'umma su sani sananne cewa ba mu da labarin jagoran mu kwana biyar muna neman mu shiga sati guda wanda ba a san inda yake ba mm. buhari ya ɓoye shi mm. eh, tare da ɗan uwan shi maman daura sun ɓoye mana jagora eh, duk inda yake muna roƙon Allah subhanahu ya kasance tare da shi mm, sannan kuma ya kunyata waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayan shi Allah subhanahu ya ga bayan shi amma dangane da abin da ya shafi ɓocewar jagoran malam abbas wannan kira ne ga 'yan uwa eh, da yake wasu sukan kasa fahimtar maganganun da muke sai su ce mu muna nan cikin gidan tv muna bada umarni mu ba umarni muke bada ba ah, muna faɗin mahanganmu da kuma irin abin da muka fahimta mm. shine cewa lalle gaskiya akwai buƙatar mm. yunkurin gaske mm. mai zafi dangane da wannan al'amari wannan satin akwai buƙatar yunkuri motsi mai ƙarfin gaske a cikin abuja dangane da wannan mutumin buhari da mutanen da ke zagaye da buhari ya san fa malam fa malam fa ba kuma da ya dauka ba haka ne jallayin mu ne jallayin mu ne mm. ya kamata al'umma su sani kwarai mm, da gaske yan uwa su sani mm. waɗannan mutanen wala'ala sun ɓoye malam don su gwada musu gami zami duk ma abin da za su yi mm. to wannan wani abu ne mu ne mm, kuma ya kamata 'yan uwa mm. su nuna ma duniya an fataba su. kwarai da gaske wallahi ba su isa ba su ce su boye mana jagora kwarai da gaske ba su isa ba tun da ba su bi umarnin kotu ba ba su bin dokokin kasa haka to mu muna bi amma ya kamata a nuna musu darasi yadda kar su kara idan jarabawa ce suke mana to ya kamata su gane sun faɗi jarwa sun faɗi kwarai da gaske ya kamata yan uwa su fito su nuna ma waɗannan mutanen duniya ta sani yan mm, ƙasa su sani mm. sannan gwamnatin apc ta mayaudara makaryata mm. maha'inta mazalinta su sani cewa wannan jallayin karya suke su taɓa mushi kwarai da gaske ba zai yi ku taɓa malami ba ku nemi ku kashe shi kotu ta ce kaza yanzu ku zo ku ɓoye mana malami ba zai yi haka ne tabbas lalle ya kamata yan uwa yan uwan nan da ke fitowa ta takin nan mm. miliyoyin yan uwan nan da ke fitowa ta takin nan mm. to ya kamata najeriya mm. su nuna ma najeriya an taba musu abin da ake ce ma red line jallayi kenan dole mutane wani ya kamata in wasan yi wani kwarai da gaske lallai wannan magana ce ba zai yi ba mu mu zara ma waɗannan mutanen ido duk abin da suka ga dama su mana ya suke wallahi saboda mu dai ba mu keta doka ba mm. su kuma suna cikin keta doka kwarai da gaske sun yi dumu dumu sun yi dumu dumu mm. don haka ya kamata yan uwa kiran mu ga yan uwa mm-hmm. ga yan uwa su sani cewa layin mu ne ja mm. wasu shaidanu suka zo suke neman su tsallaka mana haka to bai kamata mu shiru mu kyale su ba haka bai kamata mu shiru ba ba wasa bane tabbas dukkan mu wanzuwan mu mm. albarkacin wannan bawan Allah ne kwarai da gaske addini da muke takama mun sani mm. ta hannun shi ne haka ba zai taba yiwa mm. mu zo gashi dai duk lauyoyin nan ana gayyato su ba yiwa a ce duka mutanen zo su taru a ce ƙarya suke mu gwamnati ina ba zai yiwa ga da waɗanda ke musulmi da eh. waɗanda ba musulmi ba gashi nan duk suna ta faɗi kwarai da gaske da wasu 'yan siyasar da suka fahimci inda suka dosa mm, duk da sana ana ta magana mm, ana ta magana su kwarai da gaske gwamnatin buhari gwamnati ce ta kama karya mm. irin mulkin soja wanda aka yi wancan lokaci ba zai yiwu ba mu zana mutumin nan ido ya eh. su taimana abin da suka dama ba zai yiwu ba ya kamata 'yan uwa su fita ya kamata uwa su fita. lallai wannan lokacin in ma mutum bai fito ba to yanzu. mu yi addu'a. Eh, yanzu an kawo lokacin da za a. mu jefa addu'o'i. mu jefa addu'o'i na Allah ya ƙara rikita musu al'amura kamar da muke gani mm, ƙwarai da gaske Allah ya hana su zaman lafiya mm. kan al'amuran tafiyar da mulkin su ƙwarai da gaske Allah ya daddatsa al'amuran su da iyalansu mm. amma mu fito wala bai kamata a ce yau kwana biyar waɗannan mutanen muna cikin jarabasuwa bai kamata ba bai kamata ba mu zana musu ido bai kamata ba wannan kwatkwata kwarai da gaske da jallayin mu ne idan akwai abin da yake saman jallayi mm. wadannan mutane sun kita mana shi mm, haka ne kwarai sun isa ma mm. ba wani dalili za su isa ba wani dalili dokar ƙasa ce su fito duk abin da suke ji su fito mu haɗu a kotu su a kotu idan sun isa mu haɗu da su a kotu mu gani mu da suwa zai kada wa ke bin doka kasa ta sannan muka je kotu muna kada waɗannan mutane kwarai da gaske ba ɗaya ba ba biyu ba kuwa ɗaya ba biyu ba mm-hmm. haka ya kamata yan wasa mm-hmm. haka ne magana da nake son karkare da ita malam abbas ita ce abin da ya shafi gidan tv na alwilaya mm-hmm. haka to muna da minti biyu ne sai sun kara mana malam <laughs> saboda magana ce mai muhimmanci dangane abin da ya shafi wannan gidan tv haka kila ba zai gaza wata guda ba ko malam abbas da fara abin nan muke magana na neman taimako dangane da abin da ah, haka ne muke muna ta magana cewa a taimaka saboda gidan tv yana cikin gargara mm. wala Allah kila akwai wasu kuma kila mu muna tika su kuma suna mana warwara ta wani gefe wannan ba za ka rasa dan albarka mm, ba adam da ba amma abin da nake so kila saboda akwai sakuna mm. kusan Eh, sako sama da dubu biyu da wani abu da ya zo mu daga laraba zuwa yau haka shi kuma ya faru ne kasantuwa yanke mana frequency kwara ɗaya na nalsat haka dukkan na farko dai ina ba su waɗannan mutane a duniya waɗanda ke kallon mu a wannan tangaraho mm. ko tauraro na nalsat eh, ba matsalar da muka samu ba matsala ba da gidan tv mm. matsala ce ta talaucin kuɗi da muke fama da shi ba mu iya biyan wannan kuɗi shi kuma tunda kuɗi ne ake biya duk wata mhm. masu shi sun yanki daga ranar laraba daga ranar laraba yanzu abin da ya rage mu kwara ɗaya mhm. shine wanda mafi yawancin mutanen najeriya suke kallon mu akan ah, haka ne to shi kaɗai ya rage mhm. ba mu ba mutane garanti shi ma zai wanzu kila kwanaki mun yi magana muka ce yan wasu taimaka wasu su kungumin suna taimana yankan baya daban-daban maganganu daban-daban to mutane dai sani eh, mutane yanzu wasu masu kallon mu ta misa nalsat shaida ne yanzu <clears throat> tun daga ran laraba ba su kara ganin ba su kara ganin mu ba har yanzu saboda yankewa da su kamfanin da suke da wannan mm. saboda ba biya su mm. kudin ba ya yanke eh. yanzu abu ɗaya ya rage mana shine wannan ne yutar sat da muke mm. samu al'umma muna kara kira ramadan ne sannan su kansu yan uwa muna kira gare su eh, sun fi kowa sanin kima da daraja ta tafiyar da al'amarin wannan gidan tv haka ne tabbas idan yan uwa aka yi eh, abin nan sakaci ya kwanta to wannan kasta zargi kowa sa zargi kansu ko ba haka ba mm, mu dai bakin iyakar yin mu mun yi ko muna cikin yi amma ga matsalolin da muke ta fuskanta mm, to yanzu dai har mun kai ga mun hawo mataki mm. na an fara yanke mana kwara ɗaya dama guda biyu ke gare mu na kuma fito na faɗi to yanzu wannan kwara ɗaya shi kaɗai ya rage mana idan yan uwa sun dafa hmm. al'amarin tv zai ci gaba haka ne wato yanzu dai yan uwa san halin da ake ciki yanzu yan uwa san halin da ake hmm, ciki daga ranar laraba sun gani duk wanda ke bin mu saboda akwai hakuna hmm. eh, abin nan wanda wasu tun ana karantawa an ba karanta wasu na sosarai ne kamar yadda mutane suke turowa eh, abin nan na rashin jin daɗinsu na yankewa eh, gidan tv daga inda suke kallo to babu yadda muka iya hmm. uh, al'umma muna ba da haƙuri hmm. kan uh, Allah subhanahu wata'ala yana ganin muna ta ƙoƙarinmu sannan kuma muna ci gaba da tawassuli da ahlul bait alaihi salatu wassalam akan su kama mana su sa mana hannu dangane da shi kan shi ma wannan kwara ɗaiɗin da ya rage ya wanzu gare mu wanda har za mu iya ci gaba da yaɗa wannan al'amari da ya shafi na ahlul baiti tafarkin ahlul baiti tafarkin ahlul baiti eh, abin nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki to ilahi eh, sannan kuma kamar yadda muka faɗi <coughs> ga akwatin ga abin nan dinmu eh, ya sunan shi lambobin account din account haka yawa akwai shi a Nijar sannan akwai shi ya sunanta akwai guda biyu a Najeriya akwai na First Bank akwai na mm. Ecobank sannan Nijar akwai shi mm, to duka dai mutane a eh, hanyoyin taimaka mana a buɗe suke mm-hmm. sannan idan ma mutum kila ba zai iya saka ta nan ba mm. akwai layin mu na wasu kila eh, zai iya kira yawa mun kuma babba da sanarwa a almizan mm. jarida almizan mutane suna ganin kila karo na biyu kenan tana fitowa ah, duk da yake karan farko satin da ya wuce an samu matsalar lamba wanda za a tuntuba sai aka rubuta lambar da ba shi ba shi ma muna ba wannan mutum mai wannan lamba din hakuri duk da yake ita ma jarida eh, almizan din ta ba da abin eh, kuskure ne aka samu muna ba da hakuri akan wannan amma dai wannan lamba din gashi nan idan ma ba za ka iya tuntuɓar layin na na ba akwai lambar da muka rubuta a jikin jarida almizan mm. za a koma zuwa ga wannan lamba din domin neman ƙarin bayani kila idan ba za ka iya ba da taimakon ka ta waɗannan mm. Eh, mm. akwatunan eh, ko kuma account account da muka bada ba amma dai yan uwa su sani ga halin da ake ciki an yanke mana abin nan frequency kwara guda wanda muke da shi a nalsat waɗanda ke kallon mu a sama muna ba su muna ba su haƙuri muna ba su haƙuri sannan su samu cikin addu'a wannan din ma kwara ne da ya rage mm. yawan su yanzu dai muna jiran yan uwa mu gani mm. da sauran muminai mm. eh, idan nace ce yan uwa ba ina nufin dole yan shi'a ba ko yan harka ko wani amma dai saboda su suka fi kowa sanin eh. iyakar muhimmancin isar da sako na alubaiti to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sa yan uwa su farga sannan da sauran muminai masu kokarin hmm. ganin cewa wannan hanya ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadu a cikin duniya yana da eh, gurin ya kasance hmm. ranar lahira sai da zahara salamun lahi alaiha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki hmm. wurin ganin ya sanya kudin shi wurin intishari ko yada wannan sako na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum yawan masu kallon mu to muna fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da to da gashi lokacin zuwa hutu din ya zuwa insha Allah za mu tafi hutu mun dawo kuma za mu bude layin waya wanda insha Allah za ku bugo ku bada naku gudunmu nan kuma insha Allah za mu karanta sakonninku da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu haka sunna ta gabata annabawa sun wahalta wanda duk kuma ya ta